gwamnatin jihar borno zai ta gano wasu aron kuɗi na naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyu da hamsin da takwas da naira dubu ɗari takwas da arba'in da ɗaya da suka yi batan dabo cikin kuɗaɗen da akan biya albashi bayan dakatar da biyan albashin na watanni biyu da gwamnatin jihar ta yi na ci gaba da tantance ma'aikatan kware da kuma na bogi gwamnan jihar borno honorable kashi jima ne da ya bayyana hakan a wani taron manema labarai da ya kira jiya don shaidawa duniya irin halin da ake ciki a jihar musamman ma yadda waɗannan kuɗaɗe suke ɓacewa cikin albashi ya ce ana da kiyasin ma'aikata dubu ashirin da biyar ne a wannan jiha kuma yanzu hakan an tantance mutum dubu goma sha ɗaya da dari uku da casa'in da bakwai ne wadda ba su da wani matsala sai dai ya ce mutane dubu goma sha tara da dari bakwai da sittin da uku ne suka zo wajen wannan tantancewa cikin mutane dubu ashirin da biyar da ake cewa ana da su a wannan jiha amma sauran ba a samu an gama tantance su ba sakamakon wasu matsaloli da suke fuskanta. ya ce adadin waɗannan mutane 11,397 ɗin da aka tabbatar cewa ma'aikata ne na kwarai ɗansu na watanni biyu ya kama naira biliyan ɗaya da miliyan 129 da 320 ne kacal yayin da aka samu raran wasu kuɗaɗen kamar haka 2 biliyan 258 biliyan 641,912 naira for two months. I've directed the Ministry of Finance, Budget and Planning Replace the two month of all those authenticated ya ce an samu rarar naira biliyan biyu da miliyan 258 da naira 841 cikin gutanni biyu da ake gudanar da wannan tantancewa da da cewa ba a kammala wannan tantancewa ba amma gwamnan ya umarci ma'aikatar kuɗi da tsare-tsare da su biya albashin waɗannan mutane da aka riga aka tantance su na watanni biyu da kuma ci gaba da biyan waɗanda an tabbatar cewa an tantance su ma'aikata ne na kwarai ya ce yanzu hakan ana da mutane 7,392 da ba riga da an tantance su ba sakamakon wasu matsaloli da suke fuskanta wasu na fuskanta matsaloli ne da bankunan su wasu kuma doke su aiki ne ba bisa doka ba wasu kuma na da takardun boge ne da haka sai an gama tantance irin waɗannan mutane kafin a biya su albashin su ya ce a shirye nake in tare duk wani abin da ka iya faruwa a matsayina na shugaba ina da labarin cewa wasu na shirin gudanar da zanga-zanga saboda irin wannan mataki da muka ɗauka. Some are planning to burn down the state secretariat. Some are trying to storm the venue

ya ce ina tabbatar muku cewa ni ba sakare ba ne kuma na san irin abubuwan da ka iya biyo baya sakamakon irin wannan mataki da na ɗauka don mun gano cewa ko wasu da suke so irin wannan matsala ci gaba saboda son kai da suke da shi mu dai za mu yi abin da ya dace ko ma menene zai faru sai dai mun riga da mun sanarwa hukumomin tsaro su ɗauki duk matakan da ya dace na tabbatar da cewa ba a samu wani matsala ba a wannan yanayi da muke ciki amma ni a shirye nake da ko menene ma zai faru gwamnan ya kuma jawo hankulan bankunan da ke cikin jihar borno da su guji haɗin baki da irin waɗannan mutane ya ce a cikin kwanaki uku zuwa hudu sun gano cewa wasu sukan je banki su bude account da sunan albashi inda albashi zai dinga shiga kuma haɗin baki ne aka yi da wasu shugabanni ya ce yanzu hakan sun bude account fiye da arba'in a wannan jiha cikin kwanaki uku zuwa hudu gwamnan ya kuma yaba wa ƙungiyar kwadagon jihar game da haɗin kai da suka basu wajen gudanar da wannan aiki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya